kamar yadda ma rahotanni ke nunawa fiye da rayuka goma sha uku ne ma suka salwanta wannan tashin hankali da ake dangantawa da ramar gayya wanda ko ya auku a yankin gwamma da ke cikin karamar hukumar damsa kuma yankin ma na kuma kaftaka ne da gire kuma cikin waɗanda aka kashe har da wani tsohon kwamishina kuma kakakin jam'iyyar pdp a jihar mr sam zadok wanda a kwanaki ma aka ji muryarsa a cikin shirin na tsaka mai wuya game da rikicin al'umma bace da kuma fulani makiyaya. na fara su na ce gwamnati gaskiya har wa yau zan fada ka fada eh, eh. shi dan uwana Alhaji Mafindi ya yi magana wata basu ko a ina zuwa eh, asan ah. asan tambayar da kai ne ya baka da magana shi ina koma kan cewa hmm. gwamnati idan na fita da AK47 na yawo za ka mani kai bari in baka misali shine ce ba da eh, eh, ina sa ba kana neman ga a sabon rabu ba na so mu wannan mu wuce muna batun kan cewa me ya kamata a yi a magance wannan tashi tashi gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana shigowa mutane yadda suka ga dama a ƙasar Najeriya domin wasu sun shigo akan cewa su fulani ne eh fulani ne mutum zai shigo kasa ya yi takardun shigowa an bude bodan mu ya zama very porous ana shigowa har lokacin fadar numan nan musamman ruwan eh, sojojin da aka yi hayansu daga wasu kasashe mun gamsu a da yake tabbatar da faruwar lamarin ɗaya daga cikin shugabannin matasan bata mai Ephraim Paul ya ko ne da lamarin ya faru. Su sun fita daga nan da su nufi gwalan gurin an ce musu an jiwa wa su ciwo sun nufi hanyar gurin. Hanyar da aka sa gwajin mararraban barin nan to ka je suka kwada akan su kurin ba su sani ba. Shi kadai suka kashe kenan. ba shi kadai ba su uku ne a mota don an ce musu wa an jiwa wa su ciwa gurin suka dauki mota za su je barin su gani. A mararraban barin na sai mutane sun fito ta gwajin kiri sai suka afka masu kurawa. To ya koya jami'ar PDP ta ji da wannan lamari Honorable Abdullahi Adamu Firimbe da ke ma ma sakataren jami'ar a jihar Adamawa ya ko na wannan tashin hankali da abin takeici wanda ya ce lokaci yayi da hukumomi za su tashi tsaye domin magance wannan matsala da ke ci gaba da aukuwa. Abun ya zo mana da gaskiya ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan. To wannan abu shi yasa kullum muke bayani a yi ƙoƙari a sama wannan abu mafita. In ba haka ba, ɗauki wani abu da wasa daga baya fa abun zai zai fita cikin hannu. Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adama ta bakin kakakinta Yesu Usman Abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin ko da ke ta ce ba ta cikakken alƙalman waɗanda aka kashe to amma ko ta akwai waɗanda aka kama. Kayan tashin hankali wanda ya sai da wani gidaje da asarar duniya wannan wajen kuma mun yi kame a duk bangarori biyu masu fada da juna don mun yi kame da bangaren makiyaya da kuma manoma wannan wajajen duk mun kama su. aiki na da shi muna tare da su hmm. kuma kawo zuwa magana ke maka zuna suna har yanzu suna hannun sojoji domin da sojoji da yan sandan mu wato mobile policemen din mu muka tafi kai wannan ah, rashin a wajen hmm. kawo zuwa zuna har yanzu suna nan a hannun sojoji suna suna musu bincike waɗanda suka gama da su za su kawo mana su cikin har da mu kai su zuwa kotu. Eh an sama san rayuka a wannan tashin hankali? Eh, shi ma officially ba da numbers na yawan mutanen da suka mutu a wannan eh, tashin hankalin da aka yi amma yanzu sojoji da mogulawa da sauran eh, mutanen da muke aiki da su duka suna na wannan wajen an kara ke rundunar yan sanda Siyan kwanakin nan dai rayuka da dama ne ma suka salwanta sakamakon tashi tashin hankulan da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya